à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da yadda jam'iyyar APC ta tunkara bayan rushe kwamitin gudanarwa na jam'iyyar a Nijar kuma kwamitin tsaro ke ba da shawarwarin hanyoyin maslaha. Ita kuma hukumar yi wa 'yan ƙasa rajista a Najeriya ta ce za ta yi wa tubabbin 'yan Boko Haram. Sai na tubalin tsaro da kan taɓo lamuran tsaro a dukkan mako. Kafin duk waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Kotun kolin Amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a Amurka ba za su iya kalubalanta shirin maida su kasashensu na asali ba a kotunan tarayya. alkali bakwai ne suka kada kuri'ar amincewa biyu kuma suka yi akasin haka abin da ya ba gwamnatin trump nasara a kokarin da take yi na takaita manufofin kasar da suka shafi shiga da fice a takardar da ya rubuta alkali samuel alito ya ce masu neman mafaka amurka waɗanda hujjojin da suka gabatar ba su samu karbuwa ba a binciken farko da jami'an hukumar shiga da fice suka yi ba su da ikon kai batun gaban wani alkali alkali kuma ana iya ta su a maida su kasashen su cikin sauri. Alito ya bayyana tsarin a matsayin fidda masu neman mafaka da ba su cancanta ba. Kotun ta yanke hukuncin ne a shari'ar Bijaya Kumar turasi giyam wani ɗan ƙabilar Tamil da ke Sri Lanka wanda ya ce ya bar ƙasarsa ne bayan da wasu ɓata gari suka yi masa duka. Jami'an gwamnatin tarayya sun miƙa Turasikiyam a hannun hukumar tsaron Amurka a California da ke mita 25 arewa da iyaka Amurka da Mexico. Jami'an sun yanke hukuncin cewa Turasikiyam bai da kwararan hujjojin da suka nuna fargabar za a kuntata mishi ba idan aka maida shi Sri Lanka. Haka kuma ya cancanci a fidda shi shi daga Amurka. Turasi game ya kai kara inda ya zargi gwamnatin kasar da hana shi damar a duba kokensa. Yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana Amurka ya kusa kaiwa ga adadi mafi yawa da aka taɓa samu yayin da gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa ta yiwu sama da mutane miliyan 20 a Amurka suka kamu da cutar. Jihohin Amurka sun bayar da rahoton samun sabbin alkalima 38,115 a shekaran jiya Laraba a cewar wani rahoto na jaridar Washington Post. Adadi mafi yawa da aka taɓa samu tun bayan barkewar cutar a watan Disamba. Jami'ar John Hopkins ta fitar da rahoton cewa an samu mutum 34,300 da suka kamu da cuta a ranar laraba ƙasa da adadi mafi yawa na 36,400 da aka sanar a ranar 24 ga watan afrilu a wata hira da aka yi da shi a shirin today na gidan talabijin ɗin nbc a jiya alhamis daraktan cibiyar lafiya ta jami'ar harvard ashishja ya ce saurin buɗe harkokin tattalin arziki da aka yi a ƙasar ba tare da ɗaukan matakan kariya da suka dace ba ne ya janyo karuwar yaduwar cutar. Ofishin bincike da sa ido kan harkokin Majalisar Dokokin Amurka mai zaman kansa a jiya Alhamis ya bayyana cewa sama da amurka miliyan ɗaya da suka mutu ne aka tura wa jimlar kuɗi dala biliyan ɗaya da dugu hudu a cikin watannin baya-bayan nan a matsayin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na tada komadar tattalin arzikin ƙasar a lokacin da annobar cutar coronavirus ta tsananta an tura kuɗaɗe lokuta fiye da miliyan 160 da jimillar su ta kai dala biliyan 269 zuwa ga yawancin amurkawa da kuma dala dubu ɗaya da ɗari biyu da aka hana ba waɗanda ke samun kuɗin shiga sama da dala casa'in da takwas a shekara ko iyalai ma'aurata da ke samun dala ɗari da casa'in da takwas na kuɗin shiga a shekara duka-duka kusan kashi 90 cikin 100 na amurkawa suka samu tallafin kuɗin ciki har da dala biyar na yara rahoton na goa ya ce an samu sunayen waɗanda suka samu tallafin ne daga jerin sunayen waɗanda suka biya harajin gwamnatin tarayya na shekarar 2018 ko 2019 amma gwamnati ta kasa tsame sunayen waɗanda suka mutu Kusan 'yan Rohingya ɗari masu neman mafaka da suka makale a gabar tekun Indonesia ne aka ceto su a jiya Alhamis. 'Yan yankin da suka fusata saboda hukumomi sun ki ba su mafaka bisa fargabar cutar coronavirus ne suka ceto su. Kusan mutum 94 daga tsirarin ƙabilar Myanmar ciki har da yara 30 ne aka samu rahoton masu kamun kifi sun ceto daga wani kwale-kwale a wannan makon. kafin jami'an tsaron bakin teku daga tsibirin sumatra suka kai su kusa da ƙasa amma jami'ai a birnin lokasunwa da ke arewacin gabar sumatra suka ƙi barin ayarin mutanen su sauka bisa damuwar cutar coronavirus. Dalla bayan naɗa kwamitin da zai shirya babban taro don zaben sabbin shugabannin jam'iyyar APC mai mulki. Shugaban kwamitin kuma gwamnan jihar Yobe mai malabuni ya ce za a shawo kan waɗanda suka yi fushi don samun nasarar aikin kwamitin a tsawon wata shida. Wannan lamari dai ya zama tsaka mai wuya a jam'iyyar ta APC da shugabanni da aka rushe ke ɗaukar kansu a matsayin waɗanda suke kan dokar tsarin mulkin jam'iyyar. Tsohon sakataren jam'iyyar Waziri Bulama da ya yi magana gabanin taron ya ce wanda ya gayyaci taron Victor Gyadon ba shi da hurumin yin hakan. South South Zone ta kazina ta yi mitin kamar yadda ni aka yi mitin akan National Secretary a Gombe a karkashin National Vice Chairman wanda ya kawo sika a nan. So a can masu sun zanna sun yi mitin. National Vice Chairman na South South ya kawo wannan recommendation cewa gurbin da shi Victor Gyadon ya bari tun 2018 to ga Wargu Bombs shi suka yi recommending da ya shika wannan gurbin. Kuma an karbi wannan ranar Litinin an rinsar da Wargu Bombs Holmes as deputy national secretary don ya cika gurbin nan inda gyadon ya bari bari ma kuma akwai wani bayani ma mutane river state sun kori victor gyadon daga fatin kuma sun je kotu kotu ta ba su wannan iko akwai court judgment wanda ta fito wanda ta goyi bayan mutanen Rivers State wajen koran Victor Gyadam. Yanzu dai shugaban kwamitin riko mai malabuni ya sha alwashin dora jam'iyyar a turbar nasara tare da ɗinke baraka da suka kunno kai. Idan za a yi adalci wa kowa ba abin da zai sa wani ya karkata ko kuma wani ya bi ya bar layi. Dukkan abin da zai kawo rarrabuwan kayi a jam'iyya shine son zuciya. idan aka biye son zuciya aka bar gaskiya to dole ne wani ya tsorata wani ya firgita wani kuma dole ne ga cewar ba a yi da shi ko wani ya ga ana yi da shi to wannan abun shi ne za mu yi kokari mu kawar domin ah, kowane jiha da irin nasu shugabanni da irin nasu siyasa da suke yi da kuma yadda suke tafayar da al'amuransu haka kuma har ya zo matakin tarayya so kaga a siyasa ba da za a yi mutum yana gani ido da ido ana ci masa mutunci ko ana ci masa zarafi ko za a masa koran kare kuma ya ci gaba da biyayya so wa'annan abubuwa duka ba abin da yake kawo wa'annan illa son zuciya to insha Allah wannan son zuciya shine abin da za a kawar a tabbatar cewa an yi wa kowa adalci a cikin jam'iyya duk inda baraka yake an sani a kowane mataki an sani aiki ne kamar yadda na gaya ma aikin jam'iyya aiki ne na jama'a akwai kuma kwararru shugabanni da za a sa su kwamitoci daban-daban na sulhu da sauransu wanda insha Allahu za ku ga abin da zai faru cikin lokaci gangani domin ai an ce wai da rashin kira karen bebe ya bata bayan da za a yi a ce rikici na cikin gida ya kici ya kicin yawa ya ja ya ja har zuwa wani lokaci a ga har abun yana so ya kai wani matsayi idan ba wanda zai kira a jam'iyya yance a yi sulhu ko kuma a daidaita dukkan wani rigima da yake na cikin gida ne dole ne dama zai kai ga haka to amma insha Allah jami'ar APC jamia ce da take da manya-manyan shugabanni wanda za mu sa su komitoti musamman ma na sulhu wanda za su sulhunta 'ya'yan jam'iyya a dukkan matakai na gudanarwa wasu 'yan jam'iyyar sun bayyana ra'ayinsu kan matakin ga abin da ɗaya daga cikinsu sala bakoro ke cewa baiwa mai girma ma gwamnan jihar yobe honorable mai mala buni rukon jam'iyyar apc wannan abu ne mai kyau fatanmu shine mai girma gwamna zai hada kan 'ya'yan jam'iyyar mu ta apc guri guda ya ɗinke dukkan wani baraka da yake ciki kuma muna da yaƙini mai kyau akan mai girma gwamnan jihar yobe ganin yadda ya rike magatakardan wannan jam'iyya ta apc wadda kuma aka samu ci gaba da haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar apc a kan najeriya wadda hakan har ta kai ga samun nasarar ita jam'iyyar apc a najeriya da wannan muke mashi mai girma gwamnan jihar yobe honorable malabo ni fatan alheri da kuma nuna farin cikinmu mu mu 'ya'yan jam'iyyar apc wadda wannan abin alfahari ne a gare mu allah kuma ya masa nasara ya sa bashi wannan mukami da aka yi zai kawo ɗinki dukkan wata baraka a jam'iyyar mu ta apc ana sauraron shirin nan na musamman daga ofishin murya amurka na abuja a jamhuriyar nijar kwamitin tsaro da ya haɗa da 'yan tawaye da suka ajiye makamai na son gwamnati ta ɗauki ƙarin matakan inganta tsaro cihuwa har da ɗaukar ƙarin jami'an tsaro ga rahoton tamar abari daga damagaram butali Chiweren shine shugaban kwamitin na tawagar zaman lafiya da tsaro wadda ake ce ma tagalam nalher na jihar Agadez ta tsahin 'yan tawaye. Labari ne da ake so a ba al'umma na region ke Agadez. bisa insecurity kama tashi hankali haka sauran kasa yadda za mu kawo gudunmawar mu zuwa wajen sauran kasa sa karfafa lahiya cikin jihar mu kuma da nijar duka mun dade muna kuka bisa gwamnati muna so vraiment gwamnati ta sare kasa ta sa matakin da ya kamata ta yi tunani ta samu hanyoyin da ya kamata a sa a yi sauran kasa. Butali ya ce tsaron kasa dai sai da ɗan kasa. Kuma tsaron kasa mun sha gaya ma gwamnati sai da an kasa ake tsaron kasa mutumin da bai san kasa bai san hayya ba ba da confiance kin population ba za ya kama ma gwamnati ya karfafa zaman lahiya nan wajen security ko wajen zuwan jima mun sace masu eh, gwamnati muna so vraiment a yi integration dabar mun tambaya da ess a maidosu kuma daga baya muka ce ya kamata a ko yara da yawa suna nan ba su aikin komi a yi musu integration su kuma su kama su je su yi formation su dawo su kama kasassu su suka san yadda za su yi su karfafa zaman lahiya. kwamitin ya nemi gwamnati ya kafa rundunar sojoji a jihohi masu matsala irin su difa talabiri da tawa. gwamnati watan ga da ya wuce cikin conseil de minister ya samu mataki za yi tunani ya sa kwamfayi na region wanda suke cikin tashi hankali kamar wajen talabiri kamar wajen tawa da wajen difa to waɗannan kowane za kafa kumfayi ta yaran jihar nan za a ruka wajen dari biyar dari biyar cikin su sai a sa su soji a yi farmasin ke su a maido su nan su kama ma gard gard national ne don tsaron kasa ita ma dai jihar agadez na daga cikin masu matsala kasancewarta tana iyaka da kasar libya algeria da kuma mali hakan ne yasa shugaban kwamitin ya bukaci gwamnati ta duba lamarinsu inda aka ce su ba da matasa ɗari biyu amma za mu tambaya gwamnati an sun kare su dawo su yi kwamfayi nan cikin jihar inda tana yi wa mun fi so in an doke su ganin suka ta yi suka yi in sun dawo sai su zama na a yi mana kwamfayi ko ta desan kenan kuma cikin recommendation muka ce yau Niger an yi wajen shekara nawa tana cikin yaki babu region kin da ba ta cikin mushkila doso tana ciki maradi tana ciki zandar an sha attack madarun fana don mun ce kowace ja'a ta samu kumfayi kinta da autochton kinnan za su kama magar su sa yaran su da ba su aiki kuma ba kowane irin yaro ba za a sa wannan aiki yaki ne ba wanda yake yana can yana neman aiki a zai a duk saboda ya samu aiki a'a mutanen nan sai an zabe su da kyau sun san kasa sun san motoci sun san hayoyi sun iya yaki aka ce daga shekara goma sha takwas har talatin saboda vraiment jiyar tana cikin masala. Ibrahim Attarik tsohon dan tawaye ne ya ba da shawara kan yadda za a samu zaman lafiya da tsaro. Zaman lafiya dama ex combatant su suke kawo ta. Su ne idanun kowa, su ne idanun sibil, su ne idanun iko, su ne kowa da kowa dai za su kawo wannan harka ta wajen zaman lafiya. A zandama da mu kuma a rankayin ra'ayi da mu faske daji namu ne mu ne muka yin daji. wani bako ba zai san dajin agaris ba duka dalla-dalla yadda muka san shi mu ex combatant mun san komi da komi cikin hanyoyin ga mun san komi yadda ake yi kuma mun san komi yadda za mu kama mu talakawa mu alheri Tamar Abari muryar Amurka daga Dabagara a jamhuriyar Nijar. A gaishe ki Tamar da ma'abota sauraron muryar Amurka don samun labaru daga tushe. Hukumar yin rajista ga 'yan ƙasa a Najeriya ta bayyana aniyar yi wa 'yan Boko Haram da suka tuba rajista. Shugaban hukumar injiniya Ali Aziz Abubakar ya ce za a fara wannan rajista ne a watan gobe. A zantawarsa da Madina Dauda shugaban hukumar ya ce hakan na da mahimmanci don tara bayanan duka 'yan ƙasa a kundi ɗaya. Na farko abin da ya sa aka kafa NIMSI ai don ta yi creating wannan kundin wanda ake kira database kowa sai ya samo numban shi ko ina mutum ya je sai ya ba da wannan numban don gwamnati ta san mutum kamar yanzu lokacin covid din nan da kowa yana da numba gwamnati za ta iya sanin mutane kuma ta ba su abin da ya kamata yadda ya kamata na tubabbu nawa ne za ku yi wa rajistan nan a yanzu ok kamar mutane 900 muka yi rijista sofa mun ba su numba mun ba da kati kuma har yanzu dai muna printin katin ba dukansu muka ba su kati ba injiniya kana ganin akwai wani tasiri da yin rajistar zai taimaka wajen kawar da rashin tsaro da kasar ke fama da shi a yanzu? ai daman muhimmancin wannan rijista don taimaki ma'aikata wajen tsaro da kuma yin planning da kuma budget da sauransu in mutum bai da wannan number ba yadda za a yi a yi tsari ma yadda ya kamata ya zuwa yanzu mutane nawa aka yi wa rajista a wannan ƙasa tamu ok mun rajista wajen mutane miliyan 41 da rabi a yanzu kuma lokacin da na zo 2015 ah, na samu ah, miliyon bakwai ne kawai amma mun yi ta kokari muka kai shi har yanzu ah, miliyon 41 da rabi muna gani wannan program na ecosystem ɗin zai sa nan gaba cikin shekaru uku zuwa biyar kowa da kowa zai zai rijistan shi kowa kuma zai samu wannan namba duk da abin da ya shafi tsaro a ƙasa yana buƙatar haɗin gwiwa domin cimma nasara kun kai ko nawa ne kuke haɗin gwiwa akan tabbatar da yiwuwar wannan aiki to ai duk daga mutane masu tsaro na ig da service chiefs da dss da dg na nema da national security advisor kowa da kowa sun hada gwiwa wajen wannan aiki kuma a yanzu yadda ko covid ma ta nuna mana ai dole ne sai mutane sun haɗa kai kafin a samu nasarar wajen ayyukan da muke yi. injiniya kwanaki kun yi kuka rashin kuɗi da wannan gagarumin yunkuri da kuka yi ya nuna kenan an ƙara sanin muhimmancin ku a ƙasa? eh wannan gwamnati ma tana ƙoƙari amma kuma bankin duniya da sauran european union sun haɗu su ma sun approving wajen miliyan 430 dala miliyan 430 aka yi approving a kan wannan program da ma suka zo suka ce in ma gaba muna neman a karo ma za a iya karowa tun da dai akwai mahimmanci da a yi rijistan kowa da kowa aliyu aziz na hukumar rijistar 'yan kasa a zantawarsa da madina dauda kenan masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron wannan shiri na musamman ne daga murya amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan. adalla Hassan Maina Kaina shigo da shirin tubalin tsaro. sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro shirin da ke da taɓo batutuwan da suke da alaƙa da tsaro a sassa daban-daban. A cikin shirin namu na yau za mu duba batun matsalar tsaro ne da ya ƙici ƙicin yawa a wasu daga cikin sassan arewacin Najeriya. da kuma masana da masu shari kan al'amuran yau da kullum suke ba da shawaran hanyoyin da ya kamata a bi domin a shawo kan wannan matsala. A shirin namu na wannan lokaci ina tare da wani babban bako wanda da farko zan bari ya gabatar da kansa. Jama'a assalamu alaikum sunana Bashir Dan Musa. ni ne eh, shugaban wani kungiyar da ake ce save the change Daya daga cikin wato alkawarin da gwamnatin tarayya ta yi lokacin take kamfen kafin ta shigo mulki shine batun tsaro amma kuma wasu daga cikin masu nazari suna ganin cewar a gwamnatin nan ta shugaba muhammadu buhari tsaron ma ya fi tabarbarewa fiye da baya bayan kuma ana ganin cewar a arewacin kasar nan allah albarkaci wato sashin da manya-manyan mutane daga kowane bangare na rayuwa musamman waɗanda suka yi aikin tsaro ɗin suna nan a raye kuma a gaban su ake ta wannan wato kashe-kashe menene ake yi daidai ko kuma ake yi ba daidai ba wanda aka kasa cimma samar da maslahar zaman lafiya a wannan yanki ah, da aka samu ita wannan gwamnatin to mun su mun yi fata cewa cikin yadda allah wancan matsalar ta wancan tsaron ta kau to sai gashi an samu saukin waccan matsalai wadda muka iske to kuma sai gashi wata sabuwar matsala mai munin gasken gaske bangaren tsaro kuma ta kunno kai a wajen jihohin nan namu guda shida na arewacin arewa kaduna katsina zamfara sokoto kebbi da naija wa wayannan jihohin guda shida al'ummarsu sun dade ba su iya wasu yankunan sun dade ba su iya bacci wato ita matsalar tsaro hassan wato zurhi gare ta na sha faɗi daga radda hukuma ta saki tsaro har ta kai ga soja ya fara halba bindiga ko ɗan sanda ya fara halba bindiga saboda a sami tsaro to magana ta lalace wato ya kamata a ce tun harko an sa harsashi an canza jadawalin tsaron kasai yadda za a samu ingantaccen tsaro kafin a kai ga wani hatsarin da muke ciki shi yasa sai muka yi creating wani program da muka samu suna save the change wato babban abin da ke maganin ke kawo ingantaccen tsaro ne wadata idan al'umma suna da wadata daidai gwargwado kowa na da hidimar shi daidai iko kowa na da yadda zai yi daidai iko in yawa gari to ba yadda za a yaje saboda yan kudi yan kadan ya tada kada rayuwar shi eh, ya je ya kashe wani ko kuma shi ma a kashe shi ba bai yadda za a yi eh, to amma um, Bashir Dan Musa idan muka duba wannan gwamnatin ai ta kirkiro wato shirye-shirye mm. na rage raɗayin talauci irin su yan power. Mm. irin su shopi mm. irin su wannan uh, tallafin da ma'aikatar jin take bayar da sauransu kana ga wannan ba wato wannan yana da kyau because ko ba komai an gusa daga nan zuwa nan yan power. mu da ke gama karatu ba su da abin yi kaga na aiwaye su an tallaba musu yana da kyau kwarai da gasken gaske kuma abin da make da karin kyau shine akwai wani conditional cash transfer da ake na dubu biyar biyar ga mafi wayanda suka fi kowa rauni a cikin al'umma ana ba su dubu biyar biyar ina kamar yankin na kaɗan da ana ba su wani da kyau sosai amma ba zai wadatas ba saboda an yi yawa sai muka ce to a kirkiro gidauniyar raya al'umma kowace karamin hukuma wanda muka sama suna foundation for human capital development wannan gidau ne kowace lakal gaman tana da ita al'ummar lakal gaman din nan al'ummar wayannan yanki su za su su za su dauko shagun da su rike wannan gidauniya din kowanne mai mukami a cikin siyasa tun daga kansila zuwa sama siyasa ta rusi a cikin wannan gidau ne kowanne babban ma'aikacin gwamnati tun daga assistant director zuwa pamsec siyasa ta rusi a cikin wannan gidau ne idan mutane suna da kuɗin za su yi hidima ta yau ta kullum ba su da zai samu dan majalisar su katsina ko abuja abuja ba ruwanta sai su samu gwamna ba ruwanta da a ce shugaba ya yi kaza ya kaza wannan gidauna idan aka yi ta za ta cimma gurin mutane miliyan tamanin zuwa miliyan ɗari cikin ƙasar nan. to da ke baya wannan gidauniyan ba kuma gashi wannan matsala ta tsaro kullum sai kara taɓarɓarewa take yi hmm. yanzu mai abin yi. to abin da muke so yanzu mu dai arewacin ƙasar nan allah ubangiji ya albarkace mu da manyan-manyan mutane hazikai bangaren siyasa bangaren soja bangaren mulki bangaren sarakuna duk kai duk bangaren da kake bukata a duniya muna da mutane da Allah ya kawo mu su masu albarka masu himma a wannan bangare namu na duniya arewacin kasar nan misali yanzu shugaban kasar nan Muhammadu Buhari dan arewa ne kuma tsohon soja ne kuma ma karewa da karau yayi shugaban kasa na mulkin soja ba sabo bane ba bangaren tsaro muna da misali janar gawan wanda shata ya ba ya laƙa masu suna dattijo dan dattijo yana da ran shi lokacin shi aka yi yakin basasa yana shugaban kasa kuma cikin taimakon Allah da kokarin shi da na mutanen shi sojoji waɗanda ke tare da shi kayan a shekarar uku aka shawo kan matsalar nan muna da manyan mutane kamar janar dan juma yana da ran shi ba mu manta irin abubuwan da ya ba na ganin cewa arewa ta rushe ba muna da manyan manyan mutane su janar baban gida shi ya gina arewa wai shi ya gina abuja gata muna ciki gari shi ya asasa abuja nan baban gida shi gina ta abacha allah ya shi kuma ya ida misali ka gani yan da shi wannan titin da muke da shi daga abuja zuwa kano shi yi shi kamar jihar nan tamu ta katsinawa shi kirkiro ta katsinawa suna ganin girman shi na ganin mutuncin shi kuma har gobe suna son shi yana nan rayu kuma muna fata allah bashi lahiya muna da salami abubakar tsohon shugaban kasa ne dan arewa ne saboda saboda saboda sanya kasa ta ci gaba ya sauka yana son mulkin amma ya sauka bai shekara ba ya ba ya ba ya ba da siyasa yanzu misali kan waɗannan manya manyan tsofin janar janar da kallon safo akwai rawar da za su taka ne domin shawo kan matsala ta arewa a kwarai da gaske gaske kawar mai kenan muna da abin ida muna da kamar muna da Aliyu Gusau a bangaren tsaro Aliyu Gusau fitacce ne ba Najeriya ba ba Afirka a duniya gaba duk abin da ya yi magana a kan shi a gan tsaro ana saurarawa saboda an san ya san abin da yake bangaren kuma mutum ne dattijo wanda yake har mutanen mu suna ganin girman shi kuma suna bashi mutuncin shi shin kai shugaban kasa mun yadda matsalolin yawa gare su kuma mun yadda wallahi billahi mun san da kasa kake kuma mun san baka da niyya ka zalunci mutanen kasar nan kuma mun san so kake ka ga cin gaban kasar na zaman ta lafiya shin a matsayin ka na shugaba ka miƙa hannun goron gayyata ka gayyaci wayannan dattawan ku zo ku zauna ku yi tete a tete ku yi shawarar da ku al'umman musu dan ku tare za su daɗi za su ji horin ciki za su ji wani sanyi a cikin rayuwarsu cewa kai har yanzu arewa mana da guga kuma har yanzu arewa bisa ga yadda Allah za mu iya shaka mu ka gane idan kuma kai idan kuma su wayannan mutane kuna ganin shugaban kasa ya jinkiri wajen kiran ku to ku kada ku yi kasa a gwiwa kada ku ce dan ba a ku ba za ku je ku je tun da Allah ya maku jinkiri kuna raye da lahiyar ku to ba akan banza ba Allah baku na jinkirin ku je ku samu shugaban kasa na san babu yadda za a ce ga General Gawan General Danjuma General Babangida General Gusau General Abdulsalami General Magoro da irin su a ce sun al'amin da gash a ce sun tashi za su je su ga shugaban kasa a ce wani wani makarrabin gwamnati a hadin shugaban kasa ya hana su zuwa ganin shugaban kasa wallahi babu shi babu shi a wannan kasai ku je ku gan shi ku keke da keke al'ummar mu ana kashe ta ko jiya da dare yankin mu na karamar hukumar ta dan Musa a nan a nan gunduma yan tumaki an kashe mutum shida an ji mu sojoji mutum hudu rauni an halbe su ta kwantum ona shin wannan hayo shi abin da za a dinga yi kenan kai baban gida Allah shi kara maka lafiya ya ja kwana jiya nan ta kana kai kirkiro ta za ka mu kuma cikin wannan wulakanci muna ji muna gani kuma ka abin da muke ciki za ka sa ido kai da aliyu gusau kai dan gusau ne misali zamfarar ka tana tana ce da wuta ga makwabciyar ka katsina kana da manya manyan amanne katsina ga mu muna biye da kai sau da kafa ka ba mu kana samu ka samu ido eh, salami janar gawan jibi sunan da aka same shi dan tita dan dattijo ka ba mu cikin wannan cikin wannan cikin wannan wuta kana ji kana gani ba za ka yi magana ba misali dan juma yanzu dan juma abinda kai ka ce to arewa lokacin ta nemi ta wargaje kana gani arewa ta wargaje kuma ka sa ido garanka da lafiyarka Allah ya baka iko ka sa ido yanzu na daidai saboda haka waɗannan mutane su tashi a dunkulensu kada su jira sai shugaban kasa ya nemi su wasu su ai sun yi mulkin nan kafin shi su je su ganshi su hito keke su ga kuma a yi mu duniya bayanin abin da shugaban kasa kuma a yi mu duniya bayanin matakan su dauka akan akan akan akan akan samun inganta tsawo a kasar nan ko kuma arewacin kasar nan baki da to masu sauraro saboda kurewar lokaci anan zamu daga aya kun ji batutuwan da shi shugaban kungiyar save the change wato alhaji bashir dan musa ya tabo idan allah ya kai mu ashirin na gaba kuma za mu nemi ɗaya daga cikin waɗannan manyan janar-janar domin mu ji me suke yi dangane da batun wato ceto arewa daga cikin halin ni'asu yasu da take ciki a halin yanzu hassan maina kaina ke salama da ku mu huta lafiya. gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance